Allah madaukakin sarki muna neman ka dukkan sule da fadan ku. Bi Muhammadin da albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. al Bashir shugaban duk talakai. Wata fi kuma shi an mai ceton mutane ranar alƙafar mahajara. Almusafi wanda aka ba cutar. Ilmahasar da lokacin tashin alƙiyama. Dama mazari wanda aka gudu suna da huska uku. asali ya hasar mahasara ana cewa mahasarar tashi ana cewa mahasarar lokacin tashin mutane ana cewa mahasarar wannan tashin da haka yi duk wanda adda nuna hukka abu gare ka kaga da yanzu du marsilan ya yi fajida fajida ko ya yi fajida lokacin yin fajida ko ya yi fajida wannan fajida sai mun ka ɗauki kwara guda alamun su da wani sallah ɗaya da haka kana cewa ainihin masjidu ina wurin da aka sanda ina masallaci ko halal masjidu lokacin sallah yi ko sajibtu na yi fadila kace mai tuda ko gida ko kudin yi ya dauka annabi wannan hatamta da kattuka annabi ina ne sauran annabawa da yi da shi wa alaika ka daukar da zarfi ta hu daraja annabi muhammad bin liyola da wurin da aka tura ilmi da na'am wato in ne wani bangare na wanda suke ayyukan mutane na kware ka tattara wurin to haka aka ce mun ilimi na mutane waɗanda sun ka ayyukan su ranar duniya to na wurin da aka tattara masa ayyukan na gaba ɗaya shi aka ce ma adalar ma ilimi na wasu mallaka sun ka ce kuma a tafsiri na kala kala aka ce kitabun farkon mu <laughs> Wani zan gaji a wani mutane na waɗanda dai aka zo rubuta duk da kamar jiya kaɗa. suka ce ba bagire na ba zubtayi na waɗanda aka yin ayyuka duk na mutane na ƙwarai. sai suka ce a wani wuri na dai kai ta sai mutane yawa sautahu Allah kuma kasar fanta shi fi ta duka cikin littafin ka almuzini mai bayyana gaskiya da ƙarya dalla dalla wanda abu gaskiya na wani ƙarya na iya mu tabbar ari. Fakulta Allah ta ce wa an ta'azzakul ka'ilina. ko kun ta kai da bakin ka kawai ka ce innahu hakika abin da Allah ne ya kawo wallahi magana ta ta rasulun manzo fi alqur'ani karimin mai girma wa anta hazzul qa'ilin kuma kai annabi gaskiya ta masu yin magana da ake kala Allah ta'ala kuwa bai da jaru ko kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai ko kala sahabi ko kala tabi'i dan magana rasulun hadisi ta magana sahabi hadisi ne maganar ma ta fi da yadda ta hali hadisi ta hali ko ta hali ya magana saurara a kai mana ɗungu Riko wata wanda kuka ma'abuci kan hila inda zai aishi ko ma'abuci al'aishi shi Allah. ne kuma sannan tabbatar da madayan wanda aka wa biyayya na san macen aminu wanda an amintacce in ka ba cikin ajaba wannan sai an ka samu sabani wasu ka ce da rasu da aka ne wasu ka ce tsoro ne

in ya rahmatan face ka kasance tausasawa na gawa na talibai annabawa da manzanni waɗanda sun ka wuce akwai abubuwa da dama da Allah ya ba annabi Muhammadu wanda bai ba su ba to haka ne an dawo muku ga warin mu zuwa al'umma ko da dama abubuwan da Allah ya keɓance mu waɗanda ko kusa ko sanata ko alama ba a ba al'umma da suka wuce ba

allazina waɗanda suke la yu'minuna sun ka kalmar da addini Allah ko Abubakar Umar Usman Amr Talhat Zubair Sa'ad Sa'id Nahbar Tabi'in Sa'ad Sa'id Abdurrahman wa awd wa Abu Umar ibn Jarrah radiyallahu anhu wa hu kabar irin wannan ita kuma addu'a ta haka ta umuri gaba ɗaya za a ce to duk sahabban manzon Allah gaba ɗaya wajen ta zama ɗari da dubu ishirin wajen ta zama ɗari da dubu ishirin da dubu hudu. Ɗauri da mai auku yara wani dukkan su sun ga manzon Allah irin ra'idu kuma sun yi ruwa ya haɗu sai ɗaya. Illa wanda ta arzu gaban su gaba ɗaya shi awa a ba hurera. Abdullahi bin Nasari. Duk cikin sabbin manzon Allah gaba ɗaya babu kamata game da tsara hadisan manzon Allah. Bakwai cikin babu na cikin تنقل إليه أنه اتبعنا برارا من السنين wasu jama'a daga cikin addini to gabanin mu to al-shafir masir masu yanzu zaɓu zuwa yaƙi Daga Allah ya Allah ka sanya, ka sanya mu mutane ina mu kasance masu biya li hadihi ga shari'a annabi Muhammad. Wa kuma da shari'a sahabbai. Amin. Da mahabbati wa ko wa ba'ala ya Allah ka amfanar shi mu albaɗi da kwamma da kwarkwata da mahabbatu yi saboda darajar sannan da muka wa ka. wa mahabbatu yi saboda darajar sannan da muka wa sahabbai inda ka hakika kai Allah dinin mai iko kake ala kullu shay'in bisa ga dukkan komai sannan da dinin wanda ya ka kake bar ijaba daga karfa kowace irin rukun ka hankali Allah ka ba ku kuma da bayan wannan bayan mun yi basmala mun yi sallallahu shi sallallahu mun yi hamdala hajji farko wanda ya fara rubuta wannan annabi dawud alaihi salatu wasalam yadda ba in na ruwa hakika abin da ashe a ne kada hakika da zara to shi a zai imani sai mu tafi mu nema ina ma ilimi don ba a faɗin su shi abin da a ƙa'ida fi'ili abin da a ƙa'ida fa'ili sai an fara ambata shi kuma ambata fi'ilin Allah zuwa khairun ablahu filu ɗan haƙiƙa to shi kenan ina na muka gane fa'ili duk abin da aka fa'a mun kai kitu da shi sai mu rangabo shi قدر har da hoho. في هذا العدد ريحه zikirin مصادر ذكر da shi a أبائي ana hakika zikirar makama da ambatan makamoni zan makamatan a ƙara wula in an ka masa da alimi ko ta koma jami'i makamati makamoni da yawa dan ka ba hamsin da makamatan na don haka makamati ana hakika zikirar ambatan makamatan makamoni Allah zuwan nan da baju'in zamani mallamin da aka ce zuɗa zamani tabta da a haya fara kakata wa Allah mata kuma mai yawan ilimi ga hamzana alƙarya hamzana rahimahullahu Allah su zika ji ɗari ta'ala madaukakin gargi wannan jara ya gudana ya ba da an da ya tuka wasu wata majalisa daga cikin majalisoci na al'adabi ilimi kamar irin ba Allah ruwan nan da take ruhu iska ne raka da ta yi ciwo ji attan na su ila hazal har wannan zamani za mu kama ana jin ta ba da zamani zama da ko ina ko ina kana jin labarin da yanzu kawai babu da shi an raka dan misali ruhu fillin ita wannan mukama ta ba da zamani mana da fara ita ko mana fata amma wasu tayi ne tayi ta kai gaban dariya da hukumomi sai ka ga almajirai ko ka banci ta wakka ta hari ko kasuwa sai ka rage kayan da kayan ni na da ita akwai wata kan haka na'am sannan masabihu kullum wannan makama ta badi'ul zamani ba ta imamu na hariri ba wa habat tabbiki ba a ganin ko alamarta na'am to shi na yake to wa'aza ila abin fatar askandari na shi a sahabu Hmm. wa'aza shi badi'ul zamani ya dingina na sha'atu ha tsatsa ila abul ila abul fatahul alqandari ruwa za abin fatahi wanda aka ce ma alqandari mutumin alqandar na kafin da ma alƙariya da wani abu na mallaka duk sun an kato a laƙa ma shi ya ɗaya aka sa kamar yanzu a ce jirga za a ce jirda wuyi ha za jirda wuyi wani mutumin jirga na to iskandar gari na an ka haza iskandar wannan mutumin iskandar na ko rumbuka an ta haza rumbuka wani wannan mutumin rumbuka ana ya dai ana ba ya wani bari <laughs> eh? to irin nukura ba. a ji ba sai an ce wannan za a ji haza ba biyun wannan mutumin musulma ko haza ko biyun wannan mutumin ko bana ya dai ana ba na'am wala in san mai ruwa riwayata haka nan kuma shi badi'u zamani ya jingina riwayata ha riwayata ila isan da hisham sabanin nauni ne ko ga ba a ajjala da shi a kan kawo rahoto shi a kan da yadda da sai ya gane shi ko hanga na gaskina ko abu zai rina sai da za su kawo haru suna mari ko rawar haru suna mari to duk kun ga dalilin zamani za ga da ake haka ibn hisham ko rawa ibn hisham na'am wasu lahuma da askandar da abul fatai da izan ne hisham dukkan su sun da sanin babu wanda sun waɗanda ba sani na ya yi wani babu wasu ba a san su ba wani kuma na kira ta Allah ta ta'arrafa wanda za ka za ka gane a ina haka sun yi Masu ruwa a hannun ruwa. Zai an da za a rahu, can gaba katto, katto sun mada kyautar rasu da an gano, to ruwa irin guda ba. To shi kenan bayan wannan abin ya gudana, ba a share man isharatu hukum. Man wannan da yake isharatu hukumi ne hukuman in ya nuna abu kamar ya hukunci na. Ba a share ko. Da akan cewa to lalle ga shawarar ta ya kamata a yanke cewa imamu na hadisi shi to shi kaka wani littafi na mukama tun da shi mukama ta bayyana zamani ta yi kasa ba a kogin labarin ta don ka ya kamata shi imamu na hadisi ta fi shi kokarin shi shi mukama shi wani shi aka ce ma waziri wato sultanin mas'ud suna ne a nusarwa nuna khalidin shi a suna ne da sai lallai haka a dace sannan wada aka hanyoyi mishi biyayya gurmus kuma duba da don babban mutum da ko suka tuma ba sana ke sai ɗaya nuni ila an ƙunshi a zuwa ga ni hadirin in kaka makamatin makamomi wanda suke a talutuna bibiyar turwal baji a hanyar da baji ko zama da ya ɗauki ƙawayen ƙasa fi ha cikin tau muƙama ma'ana ga waɗin yi kwas abinda a cikin baji ko zama ne in turin mai kuri ne yake ko wa'in lam yudrika zali'u sha'awar bali wa'in ko da suke Zali'u gurman zaki lam yudrik bai taɓa cimma sha'awar biyu!" hadin ingarman doki ba ingarman doki inda suka fuka suna gudu ta yaya gudu za shi kacin mai to shi abu sharwana yadda ka dawo ka tsatsa mukama shi kenan ka ɗora biyar duk inda ka tsatsa zamani ya sauki kama ka hawa kai ko da gurmun za shi bai sama ilmu garman doki da gudu ba za ka rufe wani tattauna da shi yadda ka ga yara ce haka a faɗa karka wani tattauna da shi ma kila ma kila ga abin da aka ce wa kuma Allah ba ga wanda ya haɗa bai na kalmatoni da wasu kalima da wasu kalima ya kawo su haɗa su zama takarda ko wani littafin wanda aka karanta wani zama kuma sannan ya tsara baitan baiti guda au bai ko baiti biyu ma'ana sai nake mai kai abin sharwana kada labarin ɗin mutum ya hidda ya hidda dara guda ko dara biyu a kan zaman wata takarda ko da ta yi wata jama'a kamar ya tono maka ne a shawar da bai a shawar da kaza a shawar da kaza mai abuta ce kai wa ne ka da ɗan ka duba kamar na tono maka na gida ne Allah ya zama bin asiri ana gina na almajiri in dara guda ko kuma har da haihu da haka har gobe in kana son a gane yawan ilimin ka tattali yanzu kana da wani a cikin wanda bai da kaza da ya kai da a kuma wanda bai da kaza Ba haka ka tiri ba a gane da yawan mutum ya rinta ne eh Da je ce ko mun tattauna da jinin ce ko da kake tura da ba ko da abubuwan da ake yadda kina ka gane yadda wasu ƙasa sai nufi da walwalewa ما هذا المكان اللي وانت مكان لك خطينا حول تفكر وانما الله يدعو أجاوز ومتأجد يوالي نهيرا وإذا قلت منك دولة ليه من هذا المكان ده الجوان ده متأوي الذي هو ونن بس على الطعم وما يلولا بس كده اللولا وده ما يلولا ثم تيسر تنطبق ده ويأتي ما يلولا وأنا إيه توقف من فائل أفضل ليس بكتب أبن سونا أتي أرقام ويلولا da balaga don an san lura ai ba ka da kowane gudunwa sai mu je babban gida alfahamu ko maimuwa ya haro ka imaucewa mutum na adda ilimin da hankali amma in ya ta wurin da mu'amala shi zai yi kake shi imauce kuma ga shi ana son da hawan lamu ga abin don Allah ne ya ta wurin ba ya kyan da ko ga ko ga abin da ake waham sannan kuma awal waham ko yace Allah allazi wannan da suke alfahamin lura ko mai lura ya haru ka ɗima wucewa gare shi waya rudu wahamu alwahamu kuskure waya rudu shi waya waya a ce ka na malla ya yi kaza ai ya hurta sai ka babu shi ko kuma a ce ka malla wai ko ko na a ce ka sai da hurbi ka sai da balaga ka sai da ga da ni gaba da ni inda ba hmm. sannan kuma wani zubar za a ba gauro da akala zurhin hankalin wanda ya yi takan hakuri ta yi shi da na shi sai hankali kimatar mai darajar mutum nauyin mutum wata da bayyana ta hito tsala-tsala bayan dori tana can boyo da wajen daraja sai a gano kimarka amma don haka suka bai in ya kai na kiyamun laili in yi abu kai na asiri ko ko da abu na ban wani tsallu sannan za a mata kayan uhu wanda ya yi kayan ila an ya gona a ji ba don laifin kusa gani ba laifin da ainihin lokacin haka a ji ba gar wani riba wuri da ba gar ba kai yi kudi da ba gar ko ba gar mun jiki gar <laughs> wayan za a mata sayar buhu wanda duk ya yi kayan ilahan ya gula kai har shi kasance ka bin tamkan mai ka bin lori tamkan wanda ya yi yanga da daddare ku na da daddare babu wasu lafiya cikin daji yadda kara da yawa shi bashi ko mu kai ya kwaso da baya nan kuna ba nan mutum zai yi wa ɗauko kaya nan kwalba. Au jani mai rajilin ko au zalibi koko wanda ya jawo rajulin da kare wa hailin da doki kamar wato wanda ya haro doki ko ko ya taho ga kasa bayan wannan yadda wa kallama kaɗan ni misalin mai yawan da bari maka kudu cewa bakkalahi mutum shi yi dumi surutu har shi tashi bai kure ba an kutila ko ko a yayi a wani wale mishi shi an kutila ko a zo da zo in isarin kuɗe da hugare mutum ya bai a ce a kai a tsaye na a shafa wanda amma yau zuri kullum ma duk wani wakan gana suka kawo ma abun sharwa na ma sai kai gaskiya na ta wata ko ne ba zai kai ba shi abun sharwa na yadda ya lafi ya ce zuwa na shi sai wani malami ne